sannan kiyayya ga wanda ba mumini ba akwai mazahira akwai waɗansu alamomi da yake bayyana ta dullo alaihima zai nuna maka cewa wannan mutum yana da alwala walbara ko kuma bai da shi kun san da ma'aiki ya faɗa abin zuciya ba a ganewa sai da wata sifa a waje kun san imani aikin zuciya ne alawa inna fil jasadi mudaga idan salahat salahat jasadu kulluhu wa idan fasadat fasada aljasad kulluhu ala wa hiya kaga kenan gyaruwar zuciya baka iya fahimta sai a zahiri ne lalacin zuciya kuma ba za ka iya gane ba sai a aikin zahiri ko kun gane ba to shine yace shi ma wannan alwala wal akwai mazahir nashi eh kuma kamar yadda mala ya faɗa akwai hadisin da imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito daga hadisin jabir ibn abdullah albajali ya ce kala kultu na ce da ma'aiki ya rasulallah ishtarit alaya ya zo yi wa nabi mu baya ya ce samun sharari shiga ta musulunci ba ni sharudda me sharari jabir bin abdullah yake tambayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama annabi ke da shi ta abudullah wala tushriku bihi shay'a wa tusalli salata al-maktuba wa tuaddi zakata al-mafruḍa mahallu shahid wa tansahu lil muslim wa tabra'u min al-kafir musulmi ka so shi ka yi mai nasiha kafiri ka kishi wannan a mubaya'a annabi yake da Jabir ibn Abdullah a riwayar Imam Tabarani a cikin al-mu'jam kabir min hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma kala yace kala rasulullahi sallallahu sallam awsaqu ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillahi wal bughdu fillah ma'aiki yace yana daga cikin ruko da igiyar imani wanda imaninka ba zai kai ga kafirci ba ruku da igiyar imani shine abubuwa guda hudu na farko akwai almuwalatu filla ka so mutum don Allah ba don kudinsa ba ba don mulkinsa ba ba don kyausa ba bal lilla don Allah sannan wal mu'adatu filla ka ki mutum don Allah idan mutum baya addini baya son ƙur'ani baya son Allah baya son annabi to Allah da annabi suka ce ka kishi wal hubbu fillah ana so ne don Allah wal bughdu fillah ana ki don Allah yana daga cikin ausa ku uran iman to kaga ya dace magana malamin na a wannan gurin ko shi yasa ni? yana da littafi mai suna alwala wal bara fi dau'i kitabi was sunna a ciki yace alwala wal bara min lawazim la ilaha illallah min lawazimi la ilaha illallah mala yace awwalan min mazahiri muwalatil kuffar min mazahiri muwalatil kuffar daga alamun da zaka ga mutum yana kaunan kafurai shine awwalan na farko at-tashabbuhu bihim fil malbasi wal kalami wa ghairihima mutum ya dauki kama da kafurai ya dauki kama da mushrikai cikin tufafi fil malbas sa riga tufafi wal kalam da magana wa gairihima da sauransu in mutum yana so ya dinga kama da kafirai a riga yana so ya dinga kama da su a magana yana daga cikin alama yana son kafirai ya ce me yasa li'anna tashabbuha bihim fil malbas don dauka kama da kafurai ko son kama da kafurai cikin tufafi wal kalami ko zance wa gairihi da sauransu ya dullu ala mahabbatil mutashabbahi bihi yana nuna alaman abinda ake dauka kama da shi nan ana son shi kwarai kuwa idan mutum yana son abu zai saci halin abun idan mutum yana son abu zai dauki halin abun yanzu baka gani ba idan mutum yana son dan kwallon kafa sai ya dauki sunansa ko idan mutum yana son wani music show sai ya haske irin nashi ko ya sa riga irin nashi don yana son sa baka ga ahalu sunna don yana son annabi sai ya bar gemu duk abun da kake so za ka saki halinsa to shine nan ma yace kama da abun kama da abu ko kama da mutum a rigansa ko a maganarsa yana nuna kana son mutumin dalili shine wani haza kalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam maki ya ce man tashabbaha bi kaumin fahowa minhum duk wanda ya dauki kama da wani yana so kullum ya dinga kama da mutumin ko waɗansu mutane to fahuwa min hum a cikin almuhalla na ibn hazm ya ce ijima'i ne ga wannan hadisin cewa duk wanda yana so ya ga yayi kama da kafirai ta kowace hanya yana so ya ga yayi kama da su innahu minhum ay innahu kafirun mislu la ilaha illallah wannan ya yi girma kuma lalle haka ne ka ɗauki sirri musulmai ka bawa kafiri yadda za a cutar da musulman a cutar da musulunci kana son su ba ka son waɗannan tabbas zuciyan nasu ne sifar namu ne to kuma zuciya shi ne komai ko man ta shabba bi qaumin wa huwa shi magana malamin ma yafi dan iktisas akan magana ma yake shi annabi bai ce ba a riga wa cewa ya barki mubuham kawai man tashabbaha bi kami fa huwa minhum a me yi bai faɗa ba ta yi a riga ne fa huwa minhum ai tashabbaha akwai aka ce tafiyan ka ne ke ɗauka kama nasu ne amma ta. magana nasu ne ta komai in dai nasu ne kai kana so ka ga kawai kana yi tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum ko garin ku daya ko ba garin ku daya ba idan kana son sa don ka ji labarin sa idan kana son sa don kana ganin sa to kai ma a sahun su kake a lahira ma'aikata yana tafiya aiki da sahabbansa wani ba kawai ya tambaya ya ce waɗannan tawagan na waye suke wucewa aka ci ai tawagan ma'aike ne sassan da sahabbai sai ya zo da gudu yana kira annabi a nesa yana ya muhammad subhanallah kaga ba kira annabi haka amma wani arabi ne har wani sabiya ya masa sawa yace kai ba ka san ba kira annabi haka ba yace zan kira ba ruwana zan kira annabi ta bashi mana ai ba kawai ne bashi ya kira ya ce ha umu ai gani na ma'aiki baya daga murya amma don kawai ya sassautawa ba kauyen ya ce ha um ai gani nan ya ce a bashi hanya ya wuce aka bashi hanya ya wuce kaf gaban ma'aiki ya ya ce almar'u yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim yaya mutum da yake son mutane amma ba su hadu ba ta yi wani gari yana wani gari amma yana son sa amma ba su hadu ba yaya suke a lahira annabi ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah Allahu akbar ina son Anas Allahu akbar ba don yana ba wallahi ina kaunan shi to kuma gashi Allah ya hada mu a gobe Allahu akbar almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah Anas bin Malik da yaji ba wani Anas ba Anas bin Malik sahabi da ya ji sai yake cewa in dai haka ne to ni Anas bin Malik uhibbu ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم يوم القيامة الله أكبر تو مو كما نيزو دار الحديث نرجو الله أو نحب الله ورسوله والصحابة عموما وسلف الصالح عموما ونرجو من الله أن نكون معهم يوم القيامة الله أكبر أخرجه البخاري من تشبه بقوم فهو منهم fa yahrumu tashabbuhu bil kuffar yana haramta ɗauka kama da kafurai fi ma huwa min isihim duk abun da yake banci kafurai ne ba wai na duniya gaba ɗaya ba yake banci kafurai kai ka ɗauka kana kama da su bai halatta ba min adatihim wa ibadatihim daga al'adansu al'adan kafurai su ne ba ku ba ne ko idi e da bikin kafurai nasu ne ba naku ba ne to ɗauka wannan da yake khasa'is nasu yana nuna cewa kai ma kana kaunansu yau mun zo wata duniya idan za a yi biki kusan ba ka iya ware bikin musulmi da kafiri ba ka iya warewa wallahi ka ga mace yarinya ta sa irin sak rigan kafura wajen bikin da za maka a foto sai karansi na kafurai ne man tashabbaha bi qaumin wa huwa minhu an zo an kawo wai birthday kana birthday annabinka ya yi birthday ne a Qur'ani akwai birthday hadisi akwai birthday sabai sun yi birthday me na ka ina ka samu ta can ka sun tota a can ka to man tashabbaha bi qaumin wa huwa minhu abunda ake so da kai fa Allah ya ce awa lam amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakara wa ja'akumun nadhir ba mu raya ku ba ba mu ba ku shekaru da yawa ba irin shekaru da za ka yi ka ɗauki wazi ka yi A ce yawan shekaru na bukatan wa'aztu ne ka waye a yana cewa shekaru yana karuwa kai yana kara buduwa ko wani sai Allah ya ce wa man nu'ammiruhu nunakishu fil khalqi fil khalqi masdar ne fa nunakishu fil khalqi afala ya kaidun Allah ya ce duk wanda muka kara mai shekara muna rage shi a halitta a siffar halittarsa baya gani ne baya hankalta ne Allah ya ce to kana happy ina happy nan wai kana plus one kai da kake minus one an baka shekara hamsin a rayuwanka a yau an dauki daya saura nawa saura arba'in yanzu plus ne kuma minus to kana wani happy kana plus one kai da kake zuwa kusa da kabari Allah ya gyara mana hali min adatihim wa ibadatihim da halinsu ka ɗauka bai dace da kai ba shekaran jana ke karatu a na nake tambaya na ce mu musulmai komai mun koya ne a Kur'ani, a hadisi na muka koyi komai kuma ba abun da ya bari komai da muke akwai a Kur'ani akwai a hadisi to yanzu idan muka tafi kasuwa in za mu yi kasuwa mu musulmai muka ce komanmu da tsari ka haka ne ba koma mu da tsari ba wanda zai zo daidai da mu a babu shi amma me yasa idan aka tafi kasuwa ba a ware kinikin da ake a wajen musulmi da wanda ake a wajen kafiri duk daya ne ko daban ne wani sai ma ta yi ma kafiri ma din da sauki sauki don shi zai maka sauki aka musulmi wanda ka san shi shi zai ci hancinka shi zai cakuri hancinka subhanallah wani wace irin al'umma ce wannan Allah ya gyara mala ya ce simatihim wa akhlaqihim alamunsu da halayensu ka ɗauka kana alaman alaman kana son su ne wannan kuma ya haramta gare ka misali kamar ya ka halkin liha ka halkin liha kaman haske gemu ƙwarai kuwa malam bari ku ji wani sako daga annabi sako daga waye ma'aiki ya ce a ifun liha a wani riwayar wa akrimun liha ya salam ya salam annabi ce ku cika gemu ku girmama gemu ku girmama gemu akrimun liha ku girmama gemu ma'aiki ya ce ku girmama gemu ina masu zage annabi ya ce ku girmama gemu ina masu bari annabi ya ce ku girmama gemu ina masu haskewa annabi ya ce ku girmama gemu akrimul liha ku girmama gemu tajribatan tajribatan wanda yake barin gemu ya fi lafiya yanzu mu kama a Nigeria mata sun fi son shi dole ita Eh, to amma malamai magabata kafin a yin ma'arba'a sun yi jima'in haske gemu ko rage shi ba su yadda ba haramun ne amma daga baya ka samu wadansu suna ganin ragewar ragewa ka rage makaruhin ne ka haske haramun ne wadansu suna ganin haskin ma ruratan ko kuma abin da ba wajibi ba ne amma in kana bukatar magana da hujja take da shi magana za ta tsaya da kafanta haske gemu al haramun ne shine mazhabin imam ahmad ibn hanbal ka halki liha kamar haske gemu wai tolati shawarib da sawaita gashin baki wannan siffar yahudawa ne siffar kafirai sawaita gashin baki warratonati bilugatihim illa inda haja da karkata zuwa ga yarensu in ba bukata ta tashi ba kai misali hausa ne ko ko fulani ne ko kashuwa ne yaren ka kenan amma ka rena wannan yaren kai kana ga wannan yaren ma kawai in ba da ruwa ba me ma kai ya sa Allah ya kire ka cikin hausawa ne da ya kamata ya kai bature ne kaga ka kawai rena yaren ka in za zo magana ma kai kana ga kai magana shuwa marin kawai wani takura ne kawai kawai ka sa turanci ko a gidanka turanci a waje turanci inda aka bukata turanci inda ba a bukata komai kawai turanci akwai haja babu haja amma in haja ta kamo fa sunna ce na ce me in haja ta kamo sunna ce annabi ya ce ya umma khalid haza sana umma khalid khalid bin sa'id bin al-aus khalid bunu sa'id bunu haus to Umma khalidin yarinya ce karama bata manyanta da yawa ba an haife ta a habasha babanta sa'id bin al ya yi hijira zuwa habasha can aka haife ta to ta girma a cikin habasha ta iya koyan yaren habasha ta fi iya yaren habasha akan larabci to annabi da yake mata magana sai ya yi magana da yaren su na habasha ya ce ya umma khalid haza sana sana'a a habasha shine Alhassan, abu mai kyau ashe in kana magana ka sa wani yare a cikin yarenka don mutum ya fahimce ka suna ce suna ce daidai ne amma kawai kana ga kaman wanda ma baya yaren kaman gara gara ne a wannan ka wuce iyaka wa hayatin libasi wal wa wash wa gairi zalika a cikin siffar sa riga wai wani abu has down ko has down za a sa wando a jiha ya tafi kasa eh ah irin irin har duwa a gefe wannan eh, me yake wada yoyo wannan yanzu wannan rigan naka ne ba na addini ka ba ba na al'adanka ba me yasa ka samu ta waye wani babanka bai yi ba wayewa ne kakanka bai yi ba wayewa ne ba su ma sani ba malamin na masallacin ku bai yi ba inda a ce addini da sun riga ka tun da babanka ya riga ka zuwa duniya da ya za ka gashi ya yi yoyo ko da ya kaga ya yi yoyo Yawon haka wannan duk sata aka yi ba namu ba ne wannan son kafurai ne nake sa haka ko cin abinci kai cin abinci ka akwai tsari ma'aiki akwai rayin da za a ci abinci duka amma kai kana ta abinci ko baka ba baka sa iska a tsakanin cin abinci annabi ya hana annabi ya hana ana suka ci abinci kaman kaman kana yanga haka in ka ci abinci ka dan saurara wai wani bana turawa bane wannan namu ne eh karka ka kana ci abinci wub wub annabi ya hana wannan ba kyau to ina wannan duk sifar nasu ne sannan wa shurbi da shan abu duk inda sifan yake wata gare su to kai karka dauka kun gane na daya na biyu al ikamatu fi biladihim mutum ya je ya zauna a garin kafirai ya kaura kawai ya je ya zauna a garin kafirai wa adamul intikali minha ila biladin Musulmin li ajlil firari Ba baya so ya zo garin musulmai yana so ya je ya zauna a garin kafirai don gudun musulunci don mene don wannan lamun lamun aliliya ce li'ajilil firari biddin don gudu da addini in ya zo na gari musulmai akwai yawan sallah kullum sallah sallah sallah shi yana ya masa yawa yana kaka takura ne bari ya je inda in ya ga damar ta ce sallah ko ya hada sallah ma guri daya sai ya je can garin kafirai kawai zana don gudu da addini to wannan kama da kafirai ne addini baya so wannan haramun ne kun gane wannan kuma akwai su da yawa wala akwai su da yawa haramun ne hijira ta bi hadzal ma'ana hijira barin gari zuwa wani gari da wannan ma'anar da muka faɗa yanzu wa li hadzal da kuma wannan manufar to wajibatun alal muslim wajibi ne akan musulmi garin da kana rayuwa ba a bari kai addinin musuluncinka ba a bari kai in an ganka ko za a takura maka ko za a sane ka ko za a kore ka ko za a kashe ka a hakan su ka zauna haramun ne zaman ka a garin haramun ne ka zauna a garin dole ka kaura ka je inda za ka samu hurriya za ka samu freedom ka yi ibadan ka je gurin duk yana za ka yi ka je gurin dole ne wannan ba zaɓin ka ba ne kama ta hufi biladil kufar don ikama shine manan zama rayuwa in akwai nan wani bai gane ba ka rubuta ka ajiye a gefe sai ka tambaya ko ka daga hannu na wannan na baku dama ne ba wazi muke ba muna karatu ne wazi daban karatu daban kun gane inda baka gane ba rubuta ka ajiye za mu bala lokacin tambaya sai ka ce abu kazan baka fahimta ba sai mu karana na ta maka li'anna ta hufi biladil kuffar don zaman musulmi a garin kafurai inda bai samu yayi ibada musulunci tadullu ala muwalatil kafirin yana nuna shi wannan mutumin yana son kafirai ne shi yasa ya zauna a cikinsu ya fi son su yana sama da musulunci wa min huna daga nan ne harrama Allah Allah ya haramta ikamatul muslim baina al-kuffar musulmi ya rayu a tsakanin kafirai Allah ya haramta kun ji wannan kalmar kun ji wannan kalmar wa min huna harrama Allah man muharrim Allah harrama Allah ya haramta ikamatul muslim bainal kuffar musulmi rayuwa tsakanin kafirai babu iza ya yaqdiru alal hijira da sharadin idan har zai iya hijiran tukunna ya zauna zaman nan haramun in ba zai iya hijira ba to wannan daruratan daruratan kafin dama ya zo ya halatta ya zauna me dalili mu kusan kusan duk kuma mu da dalili ba wani fauzan ba wani wani ne a kowa ne ya kai mutum da an ce fil islam alwala wal to dole in an fada bu a kai mu ga aya bambancin malaman suna da bid'a kenan shi malamin suna ba ruwan shi da kabi shi Allah ba ruwan shi kai in ka ga maka zage shi ba ruwan shi shi kawai ga hanyar Allah kabi nan ga hanyar annabi kabi nan shi ya gama aikin shi amma malamin bida ka san ni kuwa ya kuwa ka san ni kuwa an ka saba mun ko baraka ta lafiya ba kayan banza Allahu akbar wani ya ce mai baran kwana ba haka ya ce wallahi baran kwana ba ya ce ba za ka kwana ba yau na ce me kamar ya ba ka taba shi ne ba wallahi ba za ka kwana ba na ce wallahi zan kwana insha Allah alquran zan kwana na ce ai na zamu haru gobe Allah zan kwana malaika mutuwa ne wai na taba shehu to shehu da ya taba Allah ma ya kwana balle ni na taba shehu wanda ya taba Allah ma ya kwana wai ni ba dan kwana ba kai baka jin Qur'ani ne baka jin Qur'ani yana magana ba ba aya a Qur'ani ku bani aya mana ku bani aya mana wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an ya sha'a rabbi shi ko kuma ma je gaba kaɗan kai ba a ba ma ashirabtum wala ta khafuna annakum ashirabtum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayn ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun Allah yake sakari mai tauhidi sakari mushriki wanne yake da fiye takaccen kariya kammalallen kariya Allah yana magana ba fa ayyul farikai ne a hakku bil amni in kuntu ta da mutu kun dawai nace wallahi zan kwana na kwana ga an ne zuka nan nan insha Allah kala ta'ala Allah yace innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim wadannan da tawaffahumul malaika malaiku suke ɗauka rayukansu zalimi anfusihim alhali suna masu kawunan kawunansu a lokacin da mala'ika yake dauka ransa su azzalumai ne to sai mala'iku su yi musu magana cewa kalu fi ma kuntum ai fi ayi halin kuntum a wani hali kuke a garin yaya kuke rayuwa a garin son neman hujja ba dama kama ka zartar da hukunci ka nemi hujja tukunna me hujja kuma sun san ba su da hujja ba amma suka ce fi ma kuntum kalu kunna fi fil ard mu mun zama raunannu ne a doron kasa a garin al'ardu huna garin mu raunannu ne a garin an takura mana a garin an hana mu sakat a garin hujjan kenan ko suka ce kalu alam takun ardullahi wasiya fa tuhajiru fiha yanzu yalwan kasan nan ba ku gani ba bai zama ba duniya tana da fari yadda za ku yi hijira ku bar nan ku je can ba wannan daman ne sai da suka kawo wannan magana ba suna neman istifham na wanda za ba da amsawa ba inkari ne alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha yanzu duniya ba ta rayel wanda za ku hijira ku tafi ne fa kama mawahum jahannam wa sa'ad masira wadannan waɗanda suka zauna tsakanin kagure sun ki su fita bayan za su iya su yi hijira su kuna sun ki su fita makoman su a lahira wutan jahannama dalam ya kai su jahannama rashin sallah rashin azumi me ya kai su jahannama eh rashin rabuwa da kagure, rashin kiyama su bar sakiyansu tunda ba su iya ibada su je inda za su ibada a samu hurriya suna buhoi ibada a wannan gurin su je can sun ki zuwa Allah ya ya kama wa hun jahannam wa sa'at ya munana kuma masira makoma in an jahannama ne illa in kaga bai tafi jahannama ba Allah ya ce to za istisnai al mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan ba suka ce ba kunna mustad'afina ba suka ce to sai Allah ce al mustad'afina min ar-rijal raunannu daga mazaje wan nisa daga mata walwildan daga yara rauninsu da ya kai la yastati'una hilatan ba su da dabaran da za su bar garin ba hila mana cina dabara babu dabara wala ya hata, yahtaduna sabila ba su ga hanyar da za su fita su bari ba ba su wannan hanya so suke da hujja a gaban Allah amma kuma bayan Allah kuma bayan wannan wanda zai iya fita kuma yana da dabara zai bar garin tukuna ya ki ya bar garin ba shi da hujja faulaika asallahu an ya'fuwa anhu waɗannan da suke da rauni a ƙasar kuma ba su da dabaran su fita su bar garin kuma ba sun hanyar ba waɗannan tayo da fata da tsammanin Allah zai yafe musu yafuwa anhum wa kana Allah gafuran eh, afuwan gafura Allah mai yawan afuwa ne mai yawan gafara ne falam ya'dharillahu in za ku ga takarar naku yana rubuta da lugar sake za ku ga ya zar ya sa sukun akan rawun kun gane ba wannan a lugarsa ya rubuta mafi kyau ya zama mutaharrik ne ya hazari lahu don liltika'i sakinai ne ya zama falam ya hazari lahu Allah bai bada uzuri ba Allah baya bada uzuri fil ikamati fi biladil kuffar zama garin kafirai Allah baya bada uzuri illa almustad'afin allazina la yastati'una alhijra sai raunannu nan da ba su iya yin hijira su aka bawa excuse wa kazalika haka nan kuma man kana fi ikamatihim maslahatun wanda idan ya zauna garin kakure to zaman nashi akwai maslahatun menene littafin ku me diniya ne rubuce ka ruba mai kyau dalun da yawon da nuna, miya shi ya sana yi tambaya a yi, shi ya sana yi tambaya a littafin kuwa har rubuta maslahatun dinatun wannan kuskure rubutu ne sai ku sa yawon matsalatin diniyatun akwai yawon a gaban nono sai dai wannan zai zuna a garin kakure da don maslahan addini wannan ya zuna ko shekara nawa Allah ya bashi wannan dama ya zauna kamar yaya ka da'awati ila Allah ya je garin kabar don da'awa don kira zuwa ga Allah wannan ko shekara nawa ya zauna ba damuwa shine madaidai wannan shirin islami fi biladihim don ya da musulunci a garin kafirai yana ya tafi ya yi daidai wannan daidai ne wannan shine cancanta ya je ko shekara nawa ya zauna ya dawo a wajen amma kawai in je raha in je more kawai in dawo ma ma zai magana a gaban nan wannan ba wajen bane na uku a safaru ila biladihim li ghairi nuzhati wa mutuatin nafs a safaru ila biladihim mutum ya yi tafiya zuwa ga garin kafirai ligaradin nuzha na ligaradin nuzha da nufin hutu morewa nuzha shine kaje kaɗan more kaɗan ka sha ka kai baka son takura ka je ka zo ka dan shakata shine nuzha eh mutum ya tafi turai ko garin kafurai don ya dan more kawai ya dawo kai Allah ya bar malam Anas na ji shekaran jiya ne anan yake magana cewa duk yawon da yake ba inda zai jirin shi ya kwanta sai nan ya yi faɗi haka ba nan na fahimci wannan bari da kanin faɗi wani ba zai kyau ba inda bayanan da zan yi sukuwa ne kawai ligara da nuzuhati wa cin nafs da kuma eh, shakatawar rai zai sa mutum ya tafi wannan shaddun rihal wannan din haramun ne wannan alaman sun kafurai ne wai ni me yasa masu zuwan nan su more ba sa zuwa saudiya su more in sun je saudiya kasu ko ba san in ka je saudiya ba hutu ka tafi ba za ka je kai ibada amma fa bara rasa ba wanda zai je kuta haka don akwai wanda ya je yana maiduguri ya tafi saudiya ina shi watan shi kusan daya da wani abu ya damu yace tun da ya tafi bai ma ga kaba ba bai ma ga kaba ba har ya zagaya da gaskiya Allah ya faɗa wa man yuhini Allahu ma lahu min mukrim duk wanda Allah ya kaskantar da shi wa zai ɗaukaka shi kaje nan yana kwanci a cikin hotel har ya gama kwatannin ya dawo ya ce bai ma gaiki yaya ka ban take ba yanzu yaro su ma babu ya rasu ya gama da Allah Allahu ala wasafar ya biladil kuffari bulaguro zuwa ga garin kafurai muharramun haramun ne illa inda darura sai dai idan larura ne yasa ka tafi larura kamar ya kal ilaj don magani baka da lafiya an kai ka ture. wannan daidai ne wannan daidai ne wa tijara ka ji don ka siya kaya ko ka sayar ka dawo daidai ne wa ta'alim kaje ka koya wani subject da ake bukata fa a nan gaba za mu magana ba wai kawai ka koya fa yanzu shi ma zai fada fa wa ta'alimi للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم kaje ka koya wani tofi ko wani ilimi ɗauko daga can ka kawo wanda ke bantaccen amfani yake da shi wanda kuma ba za ka samu ba a garin naku sai ka je can to ya halatta ka tafi an tambayi ibn usaimin alaihi rahmatullah ga wanda zai tafi turai don karatu ya ce kar ya tafi sai da abu uku in ba abu uku ya tafi haramun ne farko ilimin da zai je nemo wurin ana bukata a nan ya zama ana bukatan shi a nan garinsu ana bukatan wannan ilimin kuma in ba hakan ba ba za a samu ba wannan dalili na farko kenan dalili na biyu ya zama yana da ilimin da in an kawo shubuha zai iya turewa in an kawo wani tallan wani kafirci zai iya tunkurewa kar ya zama jahili mutlar yana da dan ilimin addini to zai tafi kun gane ba yana da ilimin da zai tunkure shubuha yana da kuma tsoron Allah da zai kare masa addini to ya tafi kun gane faye juzu bi kadri alhaja wannan ya halatta iya gurgudun bukata sai je ya dawo wai zan tahatil haja tahatil wannan makaman zai zama mutaharrik ne wannan tawun ba ya zama mutaharrik don na gansa sukun kai. wai zan tahatil haja idan bukatan ta kare wajabar ruju'u ila biladil muslimin wajibi ne ya dawo gari musulmai ya zo na yayi ibada wa yushtaratu kadhalika har yanzu akwai sharadi akan haka lalle har yanzu ya sharadi ne li jawazi hadha safar wajen halaccin wannan tafiyar an yakuna muzhiran lidini inda usami ya fada na farko kenan ya zama idan ya je wajen zai iya bayyana addinin sa ya ko ina ya bayyana addinin sa yanzu ma ana magana huriya ne ba ba akwai human right ba ko can ma ya fi daidai ka ajiye shimfunan ka inda kake so kai lokaci yayi ka tashi kai sallah in an ce me ka ce hurriya tunda ga shi yan mata suna yawa a tube ma suna yawa hurriya ana waka ga titi hurriya to ni ma sai sallah ranar hurriya sai ka ribaci wannan daman kai sallah ka ka wuce kar ka zama masu tara sallah za ka tara sallah haka kawai ka dinga yawon ka katar sallah uku hudu ko sai ka zo kwanciya sai ka hara duka tunda kai kana sharanta kanka shari'a mu'tazzan bi islami ya zama kuma yana ji da musuluncinsa eh ya zama yana ji da musuluncinsa baya goyewa yana da izza a musuluncinsa kare za wanda yake boye musulunci wani baya so ya nuna yanzu ko a mota yanzu ko a mota ko a gida ko a shago ka san kafirai sun fi mu zai yi wuya ka je shagon kafiri ko gidansa ko mota da baka ga alaman kafircewa wala zai wuya kai kaga cross ko hoton jesus nashi sai kaga wani alama da cewa fashi shi kristan ne amma mu kuma ka samu wallahi ba ruwan shi ka je gidan shi babu wannan alama motan shi ba alama ba shi alama komai da za zaka bincike wannan ka musulmi ne ka san ba ruwan shi da su gemu so ba ruwan shi da ala nurin ma gaba daya ba yana boyewa baya so a gane musulmai ne babu an ciri ba akan cewa musulmai terrorisawa ne da karka nuna ce kai ma terrorist ne kaga kana boye musulunci a'a musulmi na gangariya eh mana terrorist daban musulunci daban ni musulmi na gangariya kan nuna musulunci kana izza da wannan din mubtadi mubta'idan an mawatin shar sannan yana mai nisantan gurin shirri duk inda ake barna ba zai je gurin ba ba zuwa club ba zuwa guraren barna kawai ka je abin da ya kawo ka yi koma in haka ne tukunan ya tafi hadiran min da sa'isil a'ada'i wa maka'idihim wannan kuma don togaciya ne don gudun da sa'isil a'ada da sisa shine a cusa maka abu ba tare da ka hararo ba in cusa maka wani ra'ayi kafin ka fahimta in boye in nuna maka mai kyau ne ka dauka ne da sesa to don gudun da sa'isil a'da da sisan makiya dabara kafin ka fahimce shi an hallaka ka don gudun haka kada je gurin sharri sannan kuma wa maka'idihim da guraren tarko na abunan kaidin da aka yi wa musulunci ko kaidin an yi maka kaidi gudun karkaje ka fado to karkaje gurin wa kazalika yajuzu safaru au yajibu ila biladihim haka nan kuma zai halatta kai ko kuma zai wajaba shine ma'ana yajuzu au yajibu zai halatta kai ko zai wajaba bulaguro zuwa ga garin kafirai me gaban a littafin ku yajuzu safaru au yajibu ila biladihim gaban iskana to wannan alartu ba zai yi ba izanin iz ba zai ba sai kusa alif iza kana ajli da'wati ila Allah wa nashril islam kuduba abuna ya faɗa amfana shi yace ya halatta ka je garin su don da'awa ko yada musulunci amma sai yace da yace ya halatta sai yace kai wajibi ne ma kun ga ka rubuta ba ya juzu aw yajibu kuma zai wajaba inda ya fil naka ne kai da kake da ilimin nan kuma yaren ka iya sosai ka tafi dole ma ka tafi to mu da muke garin idan akwai wani a cikin mu da yana da ya iya yaren ya yi karatu akwai fahimta akwai fasaha wallahi mu hada kudi ya je ya dawo ya dawo dole ne a kanmu wajibi ne a kanmu mun hadu mu ya ake wancan abu dole ne kun gane na fudu ko tuhum taimakawa kafirai wa tuhum da ba su agaji alal musulmin don su yaki musulmai wa madhuhum ko yaba wa kafirai wa zabbu anhum zabbu bawon naku kamar mu ne ko bawon ba shadda a kaiwa eh wannan kuskure ne kusa shadda akwai zabbu bi shadda ne wal zabbu anhum da kuma ka bawa kafirai kariya azabu shine ayya azage ka ce kar ku zage su a yi magana a kansu a ce sun yi kuskure kace karku ce sun yi kuskure a ce ayyar suka yi na kafirci ne ko su ka ce a karku ce musu kafirai ne shine azabbu anhu ba su kariya a kai musu hujum kai kare yace wannan alaman kana kaunan su wai yanzu wanzu wata duniya na yanzu aka ce kara cewa kiristoci kagurai amma mun yi haka a nigeria ba sani ba nan da aka kawo doka fa guda doka fa kara cewa kiristoci kagurai da ce allah zan fada wallahi har ina mutu ba daina ba kurani ne ya fada fa qur'ani fa ya fada fa in daina lakad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa lakad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam me kafar ayan hausa da Allah duk hausa duk wanda ya san hausa ya gaya mu me ya kafara ha kuma waya ce ai kuskure ma yanzu dama haka ne dama haka suke duk kalmomin da kira zafi sun su cire su cire to mu muka rubuta ne haka ka kawo mana kuma haka ce aka ce aka koyar da mu kuma haka ce aka ce a karanta a karantar haka za mu karanta haka za mu karantar to ni babban ba haka ba ma haka ba fa Allah ya ce duk wanda ya ce isa almasihu Allah ne kafiri ne to Allah da yake kafirtar da mai cewa annabin Allah annabi isa ma kafiri tukuna ni ka kama wani gardi ba annabi ba ka ce mu Allah kuma ce maka musulmi ne kun gane me nake son faɗa kun san duna ne ma ba ba washe kanuri ne Allah fa ya kafirtar da wanda ya ce annabin Allah irin annabi Isa Allah kafiri ne ko? to irin annabi da yake cikin ulul azmi minar rusuli idan ka ce da shi Allah kai kafiri ne a ƙur'anance amma ka kama wani gardi bakin gardi ka ce mun shi Allah ne wannan Allah ne kuma ya ce mm, kariya kake kafiri ne wallahi wallahi tallahi kafiri ne wallahi tallahi kafiri ma ajin barko ne in har ka dauki annabi ma Allah kai kafiri tukuna mutum bakin mutum bakin ma yana yana yana tututa ko yanzu haka yana hmm, hmm, tab to ka taimaka wa kafirai su zalunci musulmai haramun ne ka taimaka ka ba su agaji su zalunci musulmai haramun ne ka yaba kafiri yabon kafiri wai ya ce a yabon goni dole ne wani goni goni a musulmi ba amma goni a kafiri ana yabawa ne ba yabawa kafiri wallahi ba yabawa kafiri wa madhuhum haka ya ce yaba musu haramun ne wa zabbu anhum ba su kariya haramun ne eh cin mutunci babu addini tabbas cin mutunci babu addini nan ga za mu karanta inda Allah da kansa ya ce a girmama Yahudawa wanda ba su yake ku ba mu da shi wannan a musulunci akwai amma abunda Kur'ani ya faɗa in ki faɗi ajaba malam ya ce wa haza wannan da nake magana taimakawa kafiri akan musulmin da nake magana nan ya ce min nawaqidul islam yana daga cikin abu da yake warware musuluncin mutum ba fa tauyewa fa ba naqs ba fa nawaqid ne ba warwarewa yake yi yana mai da mutum ya yi ridda nawaqidil islam wa asbabi a ridda wannan shine dalilin ridda ne sai ya ce uzu billahi min zali ko na biyar al-isti'anatu tubihim. yanzu na da zurun kai ka taimake su shine haramun to yanzu ka nema taimakon su shi ma haramun sai a inda su ne ma'abutanta sai in ya zama dole kuma amma neman taimakonsu za mu zama yi magana akwai da annabi ya nemi taimakonsu sanda yake hijira ma wanda yana masa hanya ba masu yi ba ne kuma zai je kaso ya dauki bashi a wajen kafiri idan mutum ya zo ya dauki bashi a wajen na taimaka mashi ai ko ma ba eh to ashe akwai inda ake magana shi yasa akwai littafin da ake burge ni akwai littafin da ake magana akan gulu da ifrat cikin alwala wa bara'a ya yi magana masu kyau a ciki to na tubihim neman taimako da kafirai musulman ma ai indiya abinda ba su yaba ya haramun ne ko ko musulmi ne abinda ba zai iya ban ka nema taimakon shi kai haramu kai shirka kai shirka yanzu wannan ruwan na ce da kai dala taimaka mu ruwa yi ai zaka iya bani yanzu to in baka nan fa in baka nan anan fa in nace wane taimaka mu ai shirka kun gane me nake so na shirka ko kana da iko da zaka yi kai mun in baka nan anan yanzu in na kira ka na shirka amma idan kana na kira ta ba ni kaza na yi daidai wani ba laifi bane wasikatu bihim da kuma ba su tabbaci ka tabbata da su ka yarda da su ɗari bisa ɗari shine sikatu bihim wa tauliyatuhum tauliya a nan alwilaya ko alwalaya wanda jiya kuma da walaya ko wilaya walaya ina wanda yake wilaya wanda ya daga hannu kace kai me za ka fada ba wallahi sai ka fada me kace kace me wilaya kai kuma kace me walaya kai me yasa kai me yasa a ah, mu fa ba yin bida bane a ah, sunna sak me yasa ka fada za ka yi magana fa wallahi za ka yi magana me ya za ka ce wilaya ta yi kai magana wala me ya sa ka ce wilaya ba ka sani ba ne ba ka sani ba ka ce eh mana ai za ka zabi daya ko ka yi bayani ko ba ka sani ba ba dole ne daya cikin biyu ba in ka sani me yasa ka ce wilaya in ko baka sani ka ce baka sani ba zabi daya masha Allah me yasa ka ce walaya me walaya me walaya eh ka bashi me walaya ka bashi sarauta jiya baka nan ne jiya anan baka nan ana jiya bayana shi yasa kai karamba ne <laughs> eh mana eh wilaya me wilaya sarauta matsayi wannan shi ne magana amma me yasa ka da haka yayi duk da bayani ka akwai tawaya amma yayi haka ne eh. tauliya shi ne. wilaya ba walaya ba alwalaya shine taimako da kauna alwilaya shine sarauta ka gane yanzu ka gane ba alwi bilkasra alwilaya sarauta alwalaya kauna da jibinta lamari to tauliyatuhumul manasiba ba wa kafirai sarauta ko wani matsayi allati fiha asrarul muslimin irin farfajiyar da akwai sirri musulmai a gurin tukunna ka aza kafiri a matsayin shi da shugaban gurin wani haramun don kafiri ko a gidanku yake ko a gidanku yake ƙur'ani yake zai yake ka ko a gidanku yake in ji ƙur'ani zai bare da na yakin ka ba zai yake ka har ya mutu baya wurin ka har ya mutu ƙur'ani yake magana malam ba ba shi ba ba shi sarauta inda akwai sirri musulmai ba ba shi sai inda babu sirri musulmai sai a ba shi eh wattikhazuhum bitanatan wa mustasharina ka dauke su abokanan sirri haramun ne kana neman su a cikin lamarin addini haramun ne ai ba shi yasa nabi yasa sabai suna koyan turanci ba yace ni ban amuntar yahudawa yace ina ga za su yada mun sirri shi ya sa ba na son su kuje ku karanta boko ku zo haka annabi ya sahabansa su suka karanta boko don toshe wannan kofa kun gane kala ta'ala dalilin shine ga maganan Allah Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya da kuka yi imani la tattakhizu bi tanatan min dunikum la tattakhizu bi tanatan kar ku riki abokanan sirri min dunikum cikin waninku kafirai kenan kar ka samu abokin sirri aboki na kauna wanda za ka ga masa kominka kar ka samu haka a cikin kafirai Allah ya hana kar ka samu aboki kudda kud a cikin kafirai Qur'ani ya hana me sa Allah ya hana tun da shi ya halicce su kai ba kai ka halicce su ba shi shi ya halicce su shi ya san su ya san ka ko shi ya san musulmai ya kuma san kafiran yace kar ku ke su abokanan sirri ya Allah me yasa yace abunda yasa shine la kum khabala la ya'lunakum ba sa sassauta muku khabalan duk barna daidai yake da faɗin Allah law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala auda'u khilalakum yabghunakum fitna wa fikum sama'una lahum la ya nuna kum khabalan ba sa sassauta muku barna in ji ƙur'ani malam in ji ƙur'ani kafirai wani ba musulmi ba baya sassauta maka barna amma fa kafirin na na ne dan amana ne fa wallahi dan amana ba me na gaya mashi baya gaya wa kowa to wai me kake kafara ne yanzu me to mu gaskata ka mu karanta ƙur'ani? mu ce eh to magana ka gaskiya ne amma to haka za mu ce in kaga haka ta yi a samu mai dan imani imani mai dan tosayi kadan kadan haka amma ce wai zai sassauta maka barna bai samu dawa bane wala bai samu dawa bane qur'ani yana magana malam la ya'lunakum khabalan bal ba haka ba waddu ma anittum waddu suna kauna suna so ma duk abunda anittum zai dame ku suna so Allah ce kadda badatil min afwahihim kiyayyan da suke muku ya bayyana suna magana a baki ma amma a hakan ma wa ma tukhfi suduruhum akbar wanda ba su fada ba sun boye yafi girma kuma yafi yawa Allah ce bari ku gane kada bayyana lakumul ayat nan ma wannan mimun ya zama mutaharrik mun bayyana muku ayoyi filla filla daki daki amma ba kowa zai gane ba in kuntum ta'qilun in kun masu hankali ne za ku iya gane ba Allah ya ce ha antum ku ga ku kurin nan ku musulmai ku din nan ula'i wadancan kafiran tuhibbunahum kuna kaunansu kuna son su alhali su kuma wala yuhibbunakum kab ba sa son ku ƙorani kari yake magana? mala ba sa son ku wallahi wato minuna bilkita bi kullihi duk littafi da aka saukar sama kun kuma duk abin da yi magana ƙorani kun bugu da kare waye zala ko kun kalu amana idan kun ga musu ta mun yi imani mun mun yadda kaga munafikai ne kina daga yahudawa kalu amana. Mun ma mun yi imani suna faɗa bakin su wai za khalau amma idan suka kebanta a gefe abdu za su ciza alaikum akan ku al'anamila nan mammin ne zama mutaharikiyar alaikumul anamila anamil shine kan yasa wannan nan karamin shine anamil suna ciza haka in ku rabu ka e mutum ya ce da eh, ka zo ku rabu ka eh gine gine dala ku gaya mun idan mutum kuka rabu misali kuka haɗu dan bida akan hanya ka wuce ya wuce ya sai ya kaga shi yana haka me yake nufi alheri <laughs> shari baya son ka bai samu dawa bane shine yake magana abdu alaikumul anamila suna cizan wannan kan dan yasa me yasa suke haka yake minal gaizi don kiyayya da ke zuciya suna haka Allah ya ce da annabi ga ya musu kul mutu bi kun? ku mutu da bakin ciki ku muna nan nan gani nan bari mutu bi kun? ku mutu da bakin cikin ku kamar darul hadis ne yayi wai da na zo sai ban gajiya ba sai yau ina zo sai na ga mu yana sama wala yana sama in kana zuwa haka sai ka gashi a sama tun an sa gashin gashi ram a sai na yan bina kuma yana kasa dace haka abun yake Allahu na ce haka abu yake wallahi kai Allah mai iko kuma ya da tsari yake fa mu to bi ga iko a kore su mu ma yan kasa ne a hana su kar magana za mu magana muna da baki kwarai mala ah, ma ba mun hijira bane mu ma yan gade to mutu bi ga iko sunna sai Bida إذا سموا رب العالمين موتوا بغيظكم إن Allaha amin. إن Allaha alimun bi zati sudur Allah ya san duk abin da ke zuciya yake yake kurtawa in tamsaskum hasanatun tasuhum idan dan alkhairi kadan shine ma'anar tamsaskum dan kadan na alkhairi kuka samu tasuhum yana bakanta musu rai me yasa kai kudi me yasa ka baka sarauta me yasa ka baka wannan matsayin me yasa me yasa me yasa suna jin haushi amma da wa in tusibukum sayyi'a da bakin ciki zai shafe ku kuma ya farahu biya farin ciki suke yi fa hadhihi al-ayatul karima wadannan ayoyi da muke karantawa tashrawu zai sharhanta maka zai bayyana maka da kha'ilal kufa dakhila shine shay'un khafiyun wani abun da ya kabo a zuciya ka shine dakhila da kha'ilal kufar abin da kafirai suka boye shi ayan take gaya mana wa ma ya kunnunahu ya kunnunahu ya kinnunahu Allah ya ce akwai aya ko inna rabbaka inda yake cewa ma tukinnu suduruhum inna rabbaka ya da ma tukinnu suduruhum yawwa ma tukinnu suduruhum ma yu'linun ma tukinnu suduruhum abinda suka boye a zuciya ma Allah ya sani raba ka yara ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun to ko ka ce tukinnu ko ka ce ta kunnu ko ka ce kinnu ko ka ce yakunnu duk daya ne lugata ne yakunnunahu aw yukinnunahu suna boya yawwa wa inna rabbaka haka ne wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yulinun abunda suke boyewa nahwal muslimin na ta hanya musulmai min bugud na kiyayya da suke boyewa wa ma yudabbirunahu yudabbiru ayu yukhattitun plan kai wani plan da mutum ba zai gane ba ta zogon kasa yawa shine yudabbir irin zogon kasan da suke yi wa musulmai diddohum min makarin wa khiyana aka si musulmai don cutar da musulmai na ha'inci makarin na makirci wa khiyana da ha'inci da suke boyewa shi Allah yake nuna mana a nan gudun wa ma yuhibbunahu da kuma abinda suke so min darrat muslimin na cutar da musulmai wa isali da azza ilaihim da kuma riska musu cuta a janyo musu cuta suna so wannan din bi kulli wasila ta kowace hanya in zai cuce ka son suna so duk abu da za su yi su cuce ka suna so su ga sun yi kun gani sai kuma mala ya ce wa annahum su kafirai din yastagilluna suna ribanta sikatal na bihim yardan da musulmai suka yi musu za su ribanci wannan yardan su cutar da ku ka gane wannan magana idan ka yarda da kafuri. to shi wannan yadda zai ribanta ya cutar da kai kuma wallahi gayatul istiqlal eh cin ribanta wannan ratar yanzu akwai yan bidan suke ribanta mu da wani su kalmomi su ce waɗannan ba sa son annabi kaga wannan istigla ne bi hadhihi kalima amma alhali ai mu ba ne muke ba ma so ba a'a ba ma so wanda zai kwata wa annabi haƙƙi ba mu mai su ce ba sa son shehnai sai su ce ba sa son annabi ka gane yare to wanda bai gane ya ji kuma sai ya ji kamar haka ne a'a ba ma son wanda zai shiga hakkin annabi ne shine ba ma son akwai karatu a nan gaba kaɗan eh, baya mun gama wannan akwai karatu mai girma mu ga waye baya son annabi ai akwai aji a gana insha Allah eh. fa yukhattituna lil idrari bihim wan nayl minhu suna hikima suna dabara yukhattitun suna dabara lil idrari bihim don cutar da musulmai wan nail minhum don idrak shine nail don samo su a samo a shawo kansu a cutar da su shine nail minhum rawa rawa imamu ahmad an abi musa al-ash'ari kala qultu umar likatibun katibun nasrani abu yake da ce da na umar ina da sakatare ina da sakatare wanda kristan ne kaga shi musulmi ne kuma sahabi ne yana da sakatare ne ba musulmi ba kristan li katibun nasrani shine kristan ina da sakatare katib shine sakatare ina da sakatare wanda ba musulmi ba kristan sai kala sai na umar ce da shi malaka ka talar me yasa kai tur da kai wallahi me yasa kai haka amma sami'ta kaulahu ta'ala baka ji Allah yana magana a Qur'ani ba ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kar ku riki yahudu da nasara masoya majibintan lamari da Allah ku ga wani abu me mutumin yayi abu Musa me yayi me ya dauka sakatare krista to da me aka kafa hujja ƙur'ani din cewa ya wannan tsara auliya me alwali mun fara jiya jibintan lamari da kauna to yanzu abu musan kaunansa ya yi me ya yi jibintan lamarinsa ya ba shi hanyar cin abincinsa ba shi ne ya yi ba kun gane muna son kai wani gaba ne ba ko a kenan hanyar cin abinci a irin sakatare ai sirri ne sakatare ai sirri sakatare ka sirrin ka ne ai eh mana sakatare ka sirrin ka ne abinda zai fita da shiga du zai sani to irin wannan gaban ko cin abinci ne ba a sa kafir ya gurin ba a sa ba'duhum ya ba'din don suna kaunan sashi akan yakan musulmai ja mun faɗa alatta hasta hanif alasta hasta hanifan ba za ka dauki musulmi ba hanif shine wanda ya baya shirka ba za ka dauki musulmi sakatare ba za ka ji ka dauki krista sakatare alatta hasta hanifan sai nake da shi kuntu zan kawo dalilin ya amiral muminin ya shugaban muminai li kitabatu wala dinu ni aikinsa a wajen ya yi mun rubutu kawai ya gama amma addinin sa kuma sani gare shi kun ga abin da shi ya fahimta aiki ni nawa zai mu aiki amma addini sa sani ya rage mishi sani ya rage mishi amma ni kawai zai mu aiki ne ka je magana Umar sai sai na Umar ya ce radiyallahu anhu kala la ukrimuhum iz humullah. amma ni Umar ba na girmama su tunda Allah ya kaskantar da su ashe girmama wani ka bara sakatarewa irinsu ba na girma wanda Allah ya kaskantar da shi wala hum! a wajen ku wannan zayun babu shadda za ku sa shadda a kai wala hum! iz azalla shi ma ku shadda ko iz azallahumullah ni kam ba zan ba su buwaya ta musamman ko ɗaukaka ba tunda Allah ya saukar da su ya wulakantar da su wala udunihim amma wajen ku me wala me wala wala udinahum to me arabci alarci me wala udinahum ina sanar muku cewa ero ne na rubutu wato an canza tsakanin nunu da yawo ne ɗayan ya yi gaba ɗayan ya yi baya maimakon ɗayan ya yi gaba wala udunihim ba na kusantar da su ba na su zama 'yan fada ba na su aka me yasa wa kad aqsahumullah don Allah ya nisantar da su ni ba don kusantar da su ba warawa ko waruwiya me a wajen ku rawa ko ruwiya alifun ko yawun to shine kuskure wannan siyagu tamrin ne warawa ne ba ruwiya ba warawal imamu ahmad wa muslimun annan nabi sallallahu alaihi kharaja ila badr ma'aiki ya fita yakin badar fattabi'ahu rajulun min mushrikin dalilin ke kawo ba fattabi'ahu ya bi annabin rajulun wani mutum min mushrikin daga cikin mushrikai sai ya bi ma'aiki ya fita yakin badar din falahikahu indal harra ba hara ba harra bi shadda harra ana kira shi harratul wabara ko ka ce harratul wabra wata wani guri ne shi da madina kamar mil hudu wannan farfajiya to a nan ya zo ya sami annabi a yakin badar shi wannan kafirin sai yake cewa lokacin da shi kafin nan ya zo ya sami annabi wallahi har musulmai murna suke don gwarzo ne mutumin in ya fita yake bar da sosai har suna farin ciki da zuwansa amma shi annabi baya ruba wannan amfanin sa din tun da kafiri ne sai yake ce da annabi inni aradtu an attabi'aka ina so in bi ka in fita yaki wa usiba ma'aka a samu shahada tare da kai shi wanda ke shahada na waye kafiri ya neman shahada tare da annabi ma kira shi to tu'minu billahi wa rasuli za ka imani da Allah da manzo kafin ka fita kalala ya ce banda wannan imanin ba zan yi ba amma zan taimaka maka in yaki amma imani da kai ban yadda ba imani da Allah ban yadda ba amma kai mutumin kirki ne <laughs> zan taimaka ma in yaki annabi ya ce kala irji to inda haka ne koma gidanku mutumin kirki ne waye ba na bukata in ka da ni annabi ne na Allah to za mu fita in baka yadda ba duk abin za zaka bada kawai koma gidan ku irje falan asta'ina bi mushrikin ni ba na neman taimakon mushriki ka fita koma ko ka ji magana malam ومن هذه nususi. daga wannan nasu muka karanta ya tabayyana lana taharimu tawliyatil kafir ko kufar zai bayyana cewa haramcin jibintar da kafurai a amalar musulmi na zuwa ga aikin musulmai allati ya tamakkanuna bi irin aikin da su kafiran za su samu tamkini tabbatuwa bisa ga wannan aikin minalittila'i ala ahwali musulmin don su hararo aiki da hali musulmai menene shi za su fahimta ta wannan hanya wa asrarihim za su hararo sirri musulmai ta wannan hanya waya kiduna lahun bil ilhakin darari bihim sai za su yi kairi don isarwa musulmai cuta za su samu su ci gara basan wannan ratan ko wannan daman duba da haka aka toshe musu wannan kofa wa min haza duba da wannan zaka fahimci ma waqa'a fi hadha zaman to zan ce abin da ya faru a wannan zamani min istiqdamil kuffari wajen kawo kafurai ila biladil muslimina zuwa ga garin musulmai a kawo kafurai ina nufin biladil haramaini sharifaini makka da madina a kawo kafurai wa jalihim ummalan a ba su aiki suna aiki a nan garin a ba su aiki a kasan wa sa'iqin a ba su suna driver suna jan mota a kasan wa mustakhdimin ana ba su aikin gida wanki wanki wanki sun su za a ba kafiri aiki a cikin gida ko a gari ai haka wa murabbina fil buyuti ko a ba a dauke su nani ko nani irin matan da ake kira ake dauka a gida za su kula da yara me kuke faɗa? a wani kira ba san kuma kai ba nani ina wanda za ka kuma tanka fa ne za su kula da ƴaƴanka in ba ka nan ko eh me me fara? me ku fara to nani ne ba me Ok wanda ilimin tana za dauka aikin gida ba su suna kula da yaranka in ba kan su za su kula da yaranka irin wannan an ana a madina amma kada madina ce ba ko zan ce wannan bai ba wa khaltihim ma'al awamil awaili a cakura su da ahali a gida an khaltihim ma'al muslimina fi biladihim ko a cakura su da musulmi a gari guda ita wannan bai ba wannan bai ba don ga wanda su cancanta a musulmi akwai da yawa ba sai an dauko kafiri ba na التاريخ بتاريخهم خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم mutum ya yi amfani da tarihinsu det nasu khususan a tarihun lazi irin tarihi dadda yu'abbaru an tukusihim shi ne ihtilafatu nizamil ada bukukuwan da yake daidai da al'adansu dead sun ajiye a kan bikinsu na al'adansu sai ka roƙa kan amfani da wannan dead au wa a ayadihim ka tarihil milad ko kuma idinsu irin tarihi dead da aka aje na haihuwan annabi isa a dauka ana amfani da shi in ba da ruratan ko ya zama dole ba ba a bukata me yasa usaimin fauzan ya yi wannan magana bari mu ga wannan shi tukunna ya ce zai huwa ibaratun ibaratun wannan dead da suke amfani da shi na haihuwar annabi isa an zikira maulidin masihi alaihi salam don tunatarwa al'umma ko kansu ran da aka haifi annabi isa kun gane shi dalilin kirkiran wannan dead nasu wallazi ibtada'uhu min anfusihim kuma wannan dead su suka kirkiri abun su da kansu walaysa huwa min dinin masihi alaihi salam ba annabi sani ya koyar da su ba ko a bible din magana ba daya bane ya kai zuwa hudu sanda aka fi annabi sa ya kai magana zuwa hudu ba guda daya bane ba shi wanda ya kawo daddin ma kamar yadda nake kara wani littafi wanda ya kirkira wanda daddin ma ya yi alkawarin shekaran gaba zai gyara kafin shekaran sai ya mutu <laughs> ka gane ko a bible jirgin ya kai magana hudu yaushe aka haifi annabi isa masha Allah imanu hadha tarihi musharakatu fi ihya'i shi'arihim wa idihim to amfani da wannan din akwai ihya'i shi'arihim akwai raya abunda alamun addinin su akwai raya musu alamun addini wa idihim akwai raya musu kuma idin su a cikin wannan din yana da kyau ka yi amfani da tarihul hijiri ka yi amfani da ka koya kwan kanka tarihul hijiri sanda annabi ya yi hijira ka ne ka amfani da wannan da shi ba iskari ba shakka a cikin don kai wancan ba haramun kai ba kun gane don yanzu ya zama laruratan ko ina shine sanarin kama in ba saba da shi zaka dauka kaga ya zama laruratan dole ka san kuma yaushe za a biya <laughs> amma mafi kyau koya kanka menene tarihul hijiri me ya zama ka bada ka duba jambi haza don gudun wannan ne lamma arada sahabatu radiyallahu anhu sanda sahabai suka so wadda a tarihin lilmuslimina ajiyewa musulmai lokacin da su fara lissafi det sun so su ajiyewa musulmai det da za su yi amfani da shi fi ahadin khalifati umar a zamanin sayyidina umar da suka so haka ai a lokacin akwai det din ko babu a lokacin akwai wannan da ake amfani shi a lokacin akwai me yasa suka yi haka adalu an tawarihil kufar sun karkacewa daddin kafirai sun bari sun zo sun kirkiri nasu wa arrahu arra rawun akwai shadda wa arrahu bi hijratir rasuli sallallahu alaihi wasallam sai suka samu tarihi daddin daga hijiran annabi suka fara lissafi mimma yadullu wannan zai maka cewa ala wujubi mukhalafatil kuffar akan wajibcin sabawa kafirai fi haza cikin wannan abun wa fi gairi da mawanin sa din mimma huwa min khassa'isihim in dai nasu ne kadai to bar musu nasu ka dauki naka wallahu musta'an za mu sai a wannan gaba duk da ba ni haka na so ba yadda na jera din akwai ɗan tafiya kaɗan amma dan ba matsala insha Allah za mu tsaya a gaban nan na bakwai kenan ko za mu tashi insha Allah gobe za mu ga yadda za mu karkare wannan ba tare da mu sauyata bayani ba subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu amma za mu bara minti ɗaya zuwa biyu in akwai yadda baka fahimta ba sai kai tambaya in kuma babu to shikenan sai mu da sallama na'am game da ya yi shi ne tijara ai kaje business ne amma ya kuma za ka yi ka tsare addininka za ka yi ka yi addini ba a hana maka ba a takura maka ba duk inda kake za ka yi ka buga kirji da musuluncinka kuma ka yi bada akan lokaci to ka kai business amma in babu haka haramun ne ka tafi na gane wannan na eh na na na kasance shugabanci misali kasa shi ya kasance ga musulmi ya siya shin zaɓen musulmi wajibi eh tabbas idan har misali shugabanci ne na anguwa na kasa na gari ga musulmi ga kafiri wa zan ba wa amananmu wa yake da amana hausa suka ce komin lalacin goma ta fi biyar kun gane? babu yadda za a yi Allah ya ce walan ya ji alallahu lil na alal na sabila ka ce ai lamarin ma ba na bai shafi addini ba lamarin ma wa'a inda shugabanci ne in ba ya fi karfin ku ba ku ba wa musulmi shi abin da ya sa za ka iya ka ja aya idan saya zai fahimci yarenka a kur'anance amma shi kafiri ba ruwansa da kai bale qur'ani naka gaba da ba ruwan shi kaga gara mu wanda in ka dan ja aya zai iya gane wa idan daga burike shine ya cancanta a bashi shugabanci ta ba ke sai mako na aya na gama baya muka ce ga mu da shari'a take sosai kai je ka zabi ka zabi wanda ba musulmi ba kai asaran kuriyanka kuma kai ran Allah zaka ga Allah bayani wannan ya sanka. ka bai bi abuna ne mubaya a can da mubaya haka ake yi aza hannu ake akan hannu da sai aka canza da kan yasa haka na kake kana mubaya ne ka gane za ka yi wa Allah bayani me yasa ka zabe wannan wannan dole Allah za ka yi bayani tabbas za ka yi bayani me yasa sai ka ce Allah abin da yasa kaza kaza sai ka mai bayani to daga tambaya biyu za mu tashi idan gani kalimatu ماذا نفوسهم نفوس اوكي طقوس اوكي طقوس شنو احتفالات نظام العاده فهمت الان احتفالات bukukuwa irin na al'adansu na suka yi bikin kaza bikin kaza ba iri ba akwai bukukuwan da ake shine tukus tambayan karshe na in arna suna me in suna biki yana me eh, to shi <laughs> ya ce allawa ya ce eh. na ce sauran mutum daya kai kada ka hannu to da kanka za mu rufe eh kwarai zan kara fada ne in kara fada shirari na daya ya zama ilimin da zai je karanta din ana bukata a nan ana bukata shi sosai a garin kuma ba zai samu ba sai ya je can na ɗaya kenan na biyu ya zama yana da ilimin da zai da shubuha in an kawo wata shubuha zai iya sarewa ya zama yana da tsoron allah da zai sare masa addininsa shine guda uku ka gane yanzu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk